الذين هم في صلاتهم خاشعون su ne waɗanda suke ƙasƙan da kai a cikin sallarsu gaɓansu suna natsuwa a cikinta zukatansu sun wofinta daga shagaltuwa